yanzu da muke magana yammacin ranar talata ce da ta daidai da biyar ga watan ramadan hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da ashirin da hudu da watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na hamsin daidai daga cikin jiran yadda tafsirin alkur'ani mai girma wadda muka wata ke da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji tama yi idan ba a manta ba muna karatu ne cikin suratul bakara a inda karatu ya karatu har muka zo aya ta tamanin da biyu wadda insha Allah ta'ala a yau za mu tashi aya ta tamanin da uku kafin nan mai tambayar farko ya rubuto tambaya dangane da cewa shin ko ana samun Hude na musulunta kwarai da gaske yahuda suna musulunta sai dai Allah kyauta sakamakon tsinuwa da baki da Allah maɗaukakin sarki wani su, ɗan kaɗan ne suke musulunta ɗin a wannan zamanin kaɗan ne ke musulunta kamar da a zamanin baya ake samun kaɗan ɗin sukan ainihin musulunta na taɓa haɗuwa da wani da yahudi 2010 a makka ya musulunta dan shekara 80 ne na taɓa baku labarin shi a safi haɗan da shi shekarar su 80 a duniya <clears throat> yake tun yana ƙarami ana training ɗinsu ne su akan faɗa da musulunci da kyamar musulunci to amma Allah madaukakin sarki ya sa ya musulunta Maryam Jamila wadda ainihin Abul A'la al-Maududi ya rubuta mata wasiƙu suna rubuta wasiƙun juna har daga ƙarshe ta zo ta musulunta amma yahudiya ce ita ma kuma ta musulunta alhamdulillah don haka ana samun ɗaya biyu cewa suna musulunta jiya mun kawo tarihin abdullahi ibn salamin ya musulunta matar annabi sallallahu alaihi wa sallama juwayiyya da ce matar annabi sallallahu alaihi wa sallam safiya da ce dukkan su sun musulunta kuma a lokacin ainihin da ita juwairiya ko safiya juwairiya lokacin da mahaifinta ya samu labarin tana gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa ya tsaya a kofar gidan ya ta ashar ya ta fara annabi ya fito ya lallashe shi yace ta fito ta bika ba wani matsala sai ya kwantar da hankalin shi ƙarshe ita tana daga cikin mata masu albarka wanda sakamakon duk mutanen angon suka musulunta kuma yahudawa sai da haka yahudawa na musulunta sai dai suna da taurin kai eh, kuma ga baki da Allah madaukakin sarki ya musu toka ga al'amarin yariya Allah madaukakin sarki ya kiyare wannan yana magana dangane da maganar zub da jini da aka ce to idan mutum ya kashe ɗora. ruwan da shi ba bera yana daga cikin dabbobin da shari'ar musulunci ta umarni da kashewa da shi da jaba da makamantan duk wata dabba wadda take cutarwa in an kashe ta ma laifi sai dai an so in ka zo kashewan ne ka kyautata wajen kashewar kar ka kashe dabba ta yadda za ka yi janjanin wajen ran ya daɗe bai mutu ba haka in ma kashewan ne sai a yi abin da za a kashe nan take kawai Allah ya kiyaye yana da kyau musulmi ya karanta babu ko yana da kyau musulmi ya karanta shi shine tambayar ya halatta musulmi ya karanta babu sai dai ba kowane musulmi ne ke karanta babu ba musulman da suke karanta babul allah maɗaukakin sarki yana ware su ne da wata hidima da wasewa addini tun a zamanin nan da an samu daga cikin malaman musulunci da yawa waɗanda suka karanci babul tun daga cikin ainihin sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'ina an samu waɗanda sun kware akan babul kuma sun rinka babu rejoinder suna ainihin rabbobi suna ba da amsoshi akan wasu abubuwa da ainihin wato malaman kiristoci suke kawowa don haka babu laifi insha Allah ta'ala a daga cikin waɗanda zan iya tunawa nan kurkusa shekara ɗari bakwai da ta wuce ita ce shekul shi ne shekul islam ibn taymiya ibn taymiya ya san bible sakamakon wata tsogana da kiristoci suka yi musulmi har ya rubuta littafi sukutun da guda aljawabu sahih liman babbala din al-basih quotation ya rinka yi akan bible tun daga farko har ƙarshe yana ba da ansa kan haka bayan da ya rasu sai kiristoci suka tsammaci cewa ilimin ya ƙare akan ibn taymiya sai suka sake taso هو في المدرج ابن القيم في ربطة هداية الحوارة في أجوبة اليهود والنصارى <laughs> nan ma ya sake ba su ansa almajirin ibnu wa taymiya ne sannan kuma daga baya bayan nan ga bawan Allah malam Ahmad Didar Allah madaukakin sarki ya saka mushi da alheri gashi nan shi ma yayi ta dauki ba daɗi da su yadda alherai masu dimbin yawa a yanzu muna da babban malami shahararre daga garin Sokoto malam Hussein Mabera idan wani yana magana akan kiristoci inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ta ce tun da yake tsohon rabban saba ne da ɗaya ko bai taɓa zama ba ilimi ne Allah madaukakin sarki ya bashi saboda haka babu laifi in an samu daga cikin musulmi waɗanda bayan sun fahimci addinin musulunci su je su karanta babu inda ma ɓarnar kawai shine baka koyi komai a cikin karatun addinin musulunci ba kuma ka tsallaka ka koyi babu to babu shakka ruɗani zai iya zuwa maka don littafi ne shi babu wanda rudaddun mutane ne suka haɗu suka zuba ruɗani kamar yadda jiya mun kawo misali kan haka ko Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye wannan yana cewa idan mutum yana bin lunar sallar magariba ko isha sai bai riga ya gama yin tahiya ba sai shi liman ya sallah to wa hukuncin sallarsa babu laifi sai shi ma ya sallame duk halin da kake ciki idan limamin ka ya sallama sai ka sallame wannan shine ainihin abin da yake dole Allah ya rabake sarki ya taimaka za mu tashi suratul baqara aya ta 83 insha Allah da Allah madaukakin sarki ke cewa wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila ma ta'buduna illa Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه بسم الله bayanin isowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Madina wadda Madina matattara ce ta musulmi da yahudu da nasara da kuma asalin waɗanda ke bautar gumaka su ne ƙabilun aus da hazrat waɗanda suka musulunta bani isra'ila da farko allah madaukakin sauki ya rinka su yana kiran su zuwa ga addinin musulunci amma ba su ji wannan lallashi ba ba su kuma amsa wannan kira ba don haka sai Allah maɗaukakin sarki ya koma yana tona asirin munanan ayyukansu tun daga ayoyin da muka karanto kamar ayoyi biyar ko bakwai na baya Allah maɗaukakin sarki yana ta gaya mana munanan halayensu ne da kuma mugayen maganganunsu a yau Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi zai kai ne makura dangane da bayyana irin yadda bani Isra'ila suka kai matuƙa wajen lalacewa. sun rena Allah sun rena manzannin Allah sun rena iyayensu da kakanninsu sun ci amanar makwabta sun danna haƙoƙin marayu sannan sun zalunci talakawa kuma suna faɗa wa mutane baƙaƙen maganganu to ƙarshen lalacewa kenan bayan haka babu abin da ya rage Allah ya ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila ka tuna lokacin da ko kuma ku tuna lokacin da muka yi alkawari da bani isra'ila a nan allah maɗaukakin sarki yana cewa annabin shi ne ya faɗa wa duniya wani labari wani tarihi na wata yarjejeniya da allah maɗaukakin sarki ya kulla ta alkawari tsakanin shi da bani isra'ila waɗannan yarjejeniya ga su kamar haka la ta'budu na illallah cewa ya ku bani isra'ila ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa bil walidaini ihsana sannan iyaye kuma uwa da uba za ku kyautata musu alƙawari ne Allah madaukakin sarki da bani isra'ila wa bil qurba dangin ku na kusa za ku sabar da zumunci wal yatama marayu za ku kula da haƙoƙinsu wal masakin talakawa za ku taimaka musu ba za ku zalunce su ba wa qulu lin nasi husna idan mu'amala ta haɗa ku da jama'a to ku rinka faɗa musu kalma mai daɗi wa aqimu salata sannan ku tsaya da sallah wa atu zakata sannan ku ba da zakka kai ce Allah madaukakin sarki sai ya cike wannan tarihi da yake ba mu cewa summa tawallaytum illa qalilan minkum duk wannan yarjejeniya da alkawari da aka kulla da ku sai kuka bada baya kuka saba kuka koma kuna shirka kuna saba wa iyaye kuka koma kuna yanke zumunci kuna cin zalun marayu kuna danna haƙoƙin talakawa kuna faɗin maganganun banza ga mutane kuka koma kuka zan masu wasa da sallah ba kwa bayar da zakka amma Allah da yake adili ne wajen komai sai bai haɗa su gaba ɗaya ce haka suke ba sai ce illa qalilan minkum sai yan kaɗan daga cikin ku sune suka kiyaye wannan alƙawari wa antum mu'riduna sai aka waye jarida ga kunan kun yi tawaye kun kauda kai game da ainihin wannan alƙawari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a wannan aya tana daga cikin ayar da ta bayyana mummunan tarihi dangane da bani isra'ila gaba da wannan saukar aya ta alkur'ani to ya zama babu sauran aminci da kai musulmi kake da shi game da bani isra'ila ko ba yahudi saboda ka gado na farko allah ba shi da mutunci a wurin bani isra'ila wurin da yahudi allah ba da mutunci ba mutunta allah ba mutunta iyaye ba ruwan shi da dangi haƙoƙin marayu talakawa sallah zakka da duk wani abu da ya dace ya faɗi na alheri ba ya faɗi mai rage dangane da waɗannan mutanen don haka duk wani mai hankali ya natsu da kyau ba yahudi ba abokin mu'amala ba ne ba yahudi ba abokin aminci ba ne idan wani dalili ya haɗa ka wata harka da shi to ka yi taka tsantsan saboda allah maɗaukakin sarki kana jin irin yadda suka yi baran baran yace suka watsi da wannan alkawari suka kau da kai babban malamin tafsiri al'imam ibn kafirin ya ce يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر أتكلم أن آية الله أنا تنافشي بني إسرائيل معنى قوبة ne من يوكي domin kamar yadda muka faɗi ɗazu da safe su yahudawa saboda la'anta da Allah ya musu sun lalace a duniya a cikin kowace al'umma ana samun yahudawa waɗanda yake ɗan asali kakanninsu sun zo sun haɗu da wannan misali a ƙasar habasha waɗannan ainihin yahudawa da suka tarwatse sai suka yi ƙasar habasha da yawa sun haɗu da mutanen da zaka gansu kamar buzaye ko fulani ko larabawan ƙasar habasha idan ka tafi najeriya tarihi ya nuna cewa inyamurai yahudawa sun zo sun shiga cikinsu idan ka kaɗa larabawa da yawa yahudawa sun shiga cikinsu to duk inda suka samu kansu suna rikidewa ne su zama yaran waɗannan mutane amma kuma mutane ne masu rike tarihi na haka duk inda da yahudi ya ɓata a cikin wata ƙabila yana nan ya kiyaye tarihin cewa amma fa shi da yahudi ne ko kun fahimta jama'a to Allah yana tunasashe da su ne a nan a duk inda suke wa ta hum ala zalika kuma yana tuna musu alƙawarin da Allah ya da iyawansu da kakanninsu akan haka wa annahum tawallaw an zalika kullihi sai dai kuma duk sun sa a wannan alkawari wa a'rabu qasdan wa amda sannan suka yi taraye suka kauda kai da gangan saboda wauta wahum ya'rifunahu suna sanu da wannan alkawari wa yadhkurunahu kuma suna cikin taitayensu ba mantawa suka yi ba fa amarahum ta'ala Allah madaukakin sarki ya umarce su an yi abuduhu akan cewa su bauta wa Allah shi kadai wala yushriku shai a kasa haɗa shi da komai wa bihadha amara jami'a khalqihi kaga wannan umarnin da Allah ya wa yahudawa cewa su bauta wa Allah shi kadai kasu shirka to duk wani halitta Allah madaukakin sarki haka Allah ya umarce shi don haka hatta dabbobi waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai lazimta musu ibada ba amma Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu kishin shirka tuna wani tsuntsu mai suna alhuda-huda bafabe ne a cikin fadar annabi Sulaiman yayi wata doguwar tafiya waje wata kasaitacciyar fadar wata sarauniya mai suna Bilkisu yaje ya samu fada ta haɗu ana sarauta ana duk abin da ya kamata amma kai ce sai ya tsinkayo cewa suna ainihin yin shirka me suke bautawa rana suke bautawa don haka duk da ya gama ba da labarin yadda girman fada yake da sarauta da komai sai yake sai dai kuma ranka ya daɗe kai ce shirka suke rana suke bautawa wato kenan hatta dabbobi waɗanda Allah maɗaukacin sarki bai lazimta musu bautar Allah ba amma suna kishi in suka ga ana haɗa Allah bayan a cikin hadisi wanda al'imamin ruwani ya rawaito a cikin littafin shi al-musnad annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce Allah ya halicci wani zakara wanda shi zakara kafafuwan shi suna karkashin ƙasa har zuwa ƙasa ta bakwai amma kan shi yana tikewa ne zuwa ga daidai inda al'arshin Allah take zakara ne kwa ɗaya Allah ya halitta annabi ba da labari ba abin da zakaran yake sai tasbihi yana subhanak ma a azama qadrak ya Allah sarki ya tabbata gare ka babu wanda ya kai girman ka abin da zakaran yake faɗi kenan turan da aka halicce shi sai Allah yana ba shi ansa da cewa sai dai masu yi mini shirka ba su san wannan maganar da ka faɗi ba tsarki ya tabbata gare ka babu abin da ya kai girman ka sai Allah ya ce sai dai masu yin shirka ba su san wannan maganar ba zakara Allah ya halitta abin da yake kenan tasbihi yake yi tsawa da kake jin take kaɗawa da bahaushe ke kiran ta faran kwatsa ko tannatsa mala'ika ne tsabar tsoron Allah ne yasa shi yake yin wannan yusabbihu ar-ra'du bihamdi rabbih wal mala'ikatu min khifatihi tasbihi ne godiya ga Allah ce mala'iku ma haka suke tasbihi da Allah wani zalika khalaqahum to don wannan ibada a bautawa Allah shi kadai bai da abokin tarayya don haka Allah ya halicce su kama kama ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin babu wani manzo da muka aiko ko kafin kai yana magana da tiyayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wa illa nuhi ilaihi sai da muka yi mishi wahayi annahu la ilaha illa ana cewa ba wanda ya dace a bautawa sai ni fa abudu ne don haka duk halittu su bauta mini duk wani manzo kun ji sakon da ya zo da shi kenan don haka malamai suke cewa tauhidi ifradullahi bil ibadati kadaita Allah da bauta sannan sai ce wa huwa dinur rusul duk addinin manzanni da wannan sakon ya zo shine a bautawa Allah shi kadai ka hada shi da abokin tarayya وقال تعالى الله يتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حقيقة من أيكود منزوعة كن قوة الأمة أن اعبدوا الله من ظننا كيمس سبوتا وألا واجتنبوا الطاغوت كما سنسان طاغوت طاغوت شيني دق من دهنا كبير الله سودك أفراد ما طاغوت وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها babban malamin tafsiri ibnu kasirin ya ce wannan ibada da ake neman ka ka bauta wa Allah ita ce haƙƙi mafi ɗaukaka kuma ita ce haƙƙi mafi girma wa huwa haqqullahi ta'ala shine haƙƙin Allah madaukakin sarki iyakar dalilin da yasa Allah halice ka kenan wa li hadha yaqrubu Allah ta'ala baina haqqihi wa haqqil walidai ka ji sirrin da yasa Allah yake haɗa tsakanin haƙƙin shi da haƙƙin uwa da uba shi da ya halice ka ne don ka bauta mishi su kuma sai Allah ya mai da su su ne hanyar da ka fito duniyan nan don hakan Allah ya ce a bauta mai sai ce a kyautata musu jama'a kun fahimta da kyau kama kala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a nishkuri ya kai mutum ka gode mini ne Allah wani walidai iyawanka ma ka gode musu ilayyal masiru kasancewa makoma gare da take duk wanda bai kyautata wa iyawan shi ba malamai tun daga malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai suka ce duk kyautatawar da yawa Allah bata kyautatu ba saboda ka ji wannan aya Allah cewa yake anishkurli ka gode mini wani ka sannan kuma ka gode wa iyayenka ilayyal masir makoma gare mu take wa qala ta'ala Allah yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu Allah ya zartar da hukunci ya riga ya wanke hukuncin cewa a hir kar ku sake ku bauta kowa sai shi wa bil walidaini ihsana Allah ya wanke hukuncin cewa dole ku kyautata wa iyaye ila an kana haƙin da Allah madaukakin sarki ke cewa wa ati dal qurba haqqahu duk wani ainihin dangin ka na kusa ka ba shi haƙƙi na sabar da zumunci wal miskin haka duk wani talaka ka kyautata mishi wabin sabili haka duk wani matafi wanda guzuri yanke mishi ka kyautata mishi Allah bai yi sassauci ba ko kaɗan game da haƙƙin iyaye sai in su iyayen sun yi karambani sun taɓa haƙƙin Allah amma matuƙar ubanka ko uwarka ba su taɓa haƙƙin Allah ba to suna da mafi girman haƙƙi a ka bayan haƙƙin Allah kuma mun fahimci wannan da kyau ko وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي amali أفضل bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga sahabi abdullahi dan mas'udi ya ce ya manzon allah wannan aiki ne cikin ayyukan musulunci suka fi falala kana salatu ala waqtiha sai manzon allah yace yin sallah akan lokacinta kuntu summa ayi sannan sai nace sai me kuma ya manzon allah kana sai yace birrul walidaini sai biyayyar uwa da uba sarki ya tabbata ga Allah sallah haƙƙi ne na Allah amma abin da Allah ke neman ka kai ta akan lokaci to bayan wannan aiki na bautawa Allah babu aikin da ya kai kuma biyayyar uwa da uba قلت ثم أي سنتي سيني قال سينتي الجهاد sabilillah sai kuma jihadi wajen وجنتاب addinin Allah. gobar mara da ɗauki ba daɗi a kan cewa sai an tabbatar da cewa addinin Allah shi ke sama maganar Allah ita ke sama shari'ar Allah ita ke sama tsarin Allah shi ke sama sai kowa ya kwantar da fuka-fukan shi a ƙarƙashin na Allah in ba haka ba kuma babu sauran zaman lafiya shine ma'anar jihadi matuƙar musulmi suka zauna babu jihadi to za su shiga ainihin cikin ƙaskanci inna ma abin da ake so ka sani kai musulmi shi jihadin musulunci matakaiya ne ka saurari laccata da ne ta yau wajen shekara sha biyar ya sanya mata jihadi ba tatsuniyar baka ba ce wato jihadi ba magana ce da ake faɗi a fatar baki ba jihadi aiki ne wanda yake lallai sai an yi shi sannan musulunci yake zama amma kuma yana da matakai tun da kaga ranar farko da annabi ya fara musulunci ba rana aka fara jihadi ba shekara ta farko ba ita aka fara jihadi ba a shekara ta biyu ba ita aka fara ba ba a fara yin jihadi ba a cikin addinin musulunci sai wajen shekara goma sha biyar da fara musulunci saboda sai kun kira mutane sai kun bayyana sai kun isar da saƙo sannan sai allah maɗaukakin sarki ya jarabce ku da kafirai kafirai su kashe ku su wulakanta ku don allah ya gane da gaske ɗin ko kuke ko kuwa so da haka ba rana tsaka ne yau an fara da'awa gobe za a ce jihadi ba za a tsogale ku za a wulakanta ku A kan wannan mimbari namu na makarantar nan mun karanta irin wahalar da sahabban manzon Allah suka sha a cikin tarihi dubi bilal menene bilal yayi ko abin da yayi ne ya faɗi la ilaha illallah a duk duniya babu inda faɗin wata magana irin wannan za ta sa a azabtar da kai babu wata doka da ta ce don ka ce ka abauta wa kowa sai Allah ɗaya ba wata doka da ta ce azabtar da kai amma azabtar da shi ake ya suma a ɗauke shi a aji a rana a ɗora mishi maramarai a kan ƙirjin shi tun yana iya faɗin la ilaha illallah ya koma baya iya faɗi yana faɗi yana faɗin Allah ya koma sai haki yake yi dukkanin mutanen da ake kira human rights activist suna nan a makka amma suka ga baki suka shiru saboda musulunci yake yi ko manzo Allah yana ji yana gani manzo Allah ko yake cewa sahabbai ku tashi ku kukan kura ku kwato bilal manzo Allah ko yake cewa a tashi a yaki waɗannan amma Allah yana son ya gane ku da gaske kuke khabbab bin al-arab kafirai kama shi suke yi su mishi tsirara su bar shi daga shi sai bante a je a samu gawayi wanda ya ruru ya zama garwashi sai a ɗauke shi sai a bankare shi a kwantar da shi har sai gawayin ya gama ainihin mutuwa maikon jikin shi ne ke jika gawayin gawayin ya mutu manzon Allah yana ji yana gani sumayya mai gidanta ne kama ta ya bankare ta baiwa ce tsirarawar bankare ta ya sa ma shi ya rinka ta kafar jinta har sai da ta mutu ya yatsuwa mai gidan shi ne ya kama shi ya sa raƙuma guda biyu ya ɗaura sai ya sa aka kora raƙuma suka tsinka shi biyu annabi yana ji yana gani wa ma naqamu minhum illa an yi yu'minu billahi al-aziz hamid alladhi lahu mulku samawati wal ard yace ne wallahu ala kulli shay'in shahid Allah yana ji yana gani saboda haka za ku haƙura su wulaƙanta ku su yi muku kaza lokacin jihadi in ya zo a lokacin kun tarbiyyantu a lokacin kun ilmantu a lokacin kun shirya saboda haka bayan shekaru sai da ayoyin jihadi sun fara sauka sai kuma suka fara cewa lima a lainar kitar ya Allah me yasa ka wajabta mana jihadi sai mu ah, ina maka kuke cewa jihadi ya zo saboda haka jihadi ku kiyaye jama'a yana da ka'idoji ka'ida ta farko ka fara koyon ilimin addini ka yada ilimin addini sa'annan ka yi haƙuri game da duk wata barazana to lokacin da ya zama kana nan kana fatuwa. to so ake kane kana shiri to ran da aka ce ba za ka yi addini ba ba za ka ilimin addini ba sai ka tsaya ka duba ka yi shirin da za ka iya tunkara su eh to tunkare su baka yi shiri ba e to gudu shi ne gudun hijira haka dan ya a ƙasar nan yau shekara ɗari biyu da ta gabata wa'azi ya tashi yana yi ƙarya ne malaman tarihi suke yi na ƙasashen afirka da na najeriya da suke cewa wani fulatani ne shanu suka ƙare mishi talauci ya same shi sai ya koma yana yaƙar hausawa yana ƙwace gwamnatocinsu yana kafa 'yan uwan shi fulani abin da nake cewa ya kubin bauchi ba ai kubin bauchi ba ga fulatani ba ne me yasa shi ya ba shi tuta a ƙarƙashin wannan ƙaryar da suke yi jama'a suke nuna wa mutane kawai rana tsaka ɗan hudu ya tashi ya ki mutane shine suka yi makin wannan lokaci da 1804 ƙarya ne dan hodiyo ilimi yayi ya tashi yana karantarwa wa'azi ya wa'azi har sarkin gobir ya kira shi fada ya ce ya dawo da karatun shi fada dan hudu ya kwashe ina shi ina shi ya dawo fada a ciki aka ba shi gida a nan aka yi mai masallaci a nan yake wa'azi jama'ar gari suna ainihin taruwa lokacin da ba bawa gwarzo ya fara ganin shehu dan hudu ya fara karfi karfin da in bawa jangwarzo a matsayin shi na sarkin gobir ya faɗi magana ba a saurare sai in ya faɗi ta hanyar dan hudu to a lokacin ne sai aka fara samun ba. lokacin mai bawa jangwarzo ya fara yi wa dan hodiyo makirci a daidai wannan lokaci kuma sai bawa jangwarzo ya mutu na fata ya karba shi ma sai fito na fito yakubu ya karba haka suka ci gaba sai suka zo suna fada da ainihin dan hodiyo to shi ne abin ya karfi a zamanin shi ya fito na fito zuwa ki dan hodiyo ya ba da dokar cewa duk inda aka kama dan hodiyo a kashe shi duk inda aka ga matan shi ƴaƴan shi almajiran shi mabiyan shi a kashe su a lokacin sai dan hodiyo ya ga cewa bai yi shirin da zai iya yaƙar su a nan gobe ba sai gudun hijira ƙasar Nijar ya tafi a lokacin nan da ya tafi je zauna a can da ya gama haɗa ƙarfi me ya faru kamin shi sai ba da labari Abdullahi Gwandu ka karanta littafin shafin farko na biya'ul hukka yace a daidai wannan lokaci sai shehu ya kirawo mu zo ne mishi mubaya yace alhamdulillah ni ne farkon wanda na fara mishi a akan zamin jihad kuma zamin mishi biyayya matukar bai saba qur'ani da hadisi ba wannan tarihin ya faru 1804 1804 shine in ka lissafa za ka je shekara 200 da yan kai to a wannan lokaci shehu da ya tashi sai deklarin jihadi ya ce to mu tashi mu kare kanmu ashe jihadin ma jihadi ne addifa'i na kare kai ne tunda an yi fatawa a hallaka su shine sai ya ɗauki duk inda almajiran shi suke sai ba su tuta ya ce ku tashi ku kare kanku a inda kuke alhamdulillah Allah ya albarkaci ƙasar zazzau a wannan lokaci sarkin malami ne masani ne Shi ne mutumin farko da ya fara bayyana wa mutanen ƙasar nan cewa wannan mutumin da ya zo yana wa'azi gaskiya yake faɗi don haka ba a yi tashin tashina a ƙasar zazzau ba a lokacin shi ne sarkin zazzau jatau don haka tuta shehu ya aiko wa sarkin zazzau jatau kawai ta cewa al'amarin ya yi daidai ma'ana ku ba ku ja ba amma wasu ƙasashe a shar suka yi suka yi zagi shehu ya musu baki Allah ya karya mulkin su haka dai al'amura suka zo suka faru don haka bayyana maka da ake cewa shehu dan hudu rana tsaka ya tashi yaƙi mutane ƙarya ne shehu bai ya yaƙi kowa ba sai dai yana da shirin in an yaƙe shi zai kare to da aka yaƙe shi ya kare kanshi dan shi kuma almajirin shi Muhammadu Bello ya ce lokacin da muka gama cin ƙarfin waɗannan azzalumai sai shugaban mu shehu usman ya ce to alhamdulillah ba ma mu ba waki muka zo ba mun zo mu karantar da mutane addini ne amma kuma aka hana mu shi ne tunda mun kare kanmu mun kwantar da fitina a ci gaba da wa'azi sai suka ci gaba da da'awa suka ci gaba da wa'azi don haka matasa ku fahimta a musulunci yaɗa addinin musulunci ake yi sannan haƙuri ake yi domin mutane ne suka shekara ɗari ko shekara dubu suna bautar abu rana tsaka ka zo ka ce ba kyau kana jin abu ne mai sauki ko ba su bi ba kuma su yi shiru zai yi zama ba zai yi ba ko kun fahimta zama kuna gani yanzu irin abubuwan da muke a makarantar nan zai yi wasa a gidajen rediyo ne ba zai yi ba ba zai yi ba sai an yi editing ni kuma na ce ba a editin karatu na ko a sa duka ko a zai duka me yasa saboda mutane ne suka gino akan kafirci ko zalunci ka zo ka ce ba kyau ba abu ne mai sauƙi rana tsaka kawai su ce to ba to kuma abu ne mai sauƙi su barka karaɗa balle a ce kafafen yaɗa labaran su ne ba abu ne mai sauƙi ba amma me za ka yi me za ku yi me ya dace ku yi sai ku yi haƙuri sai ku ci gaba da yaɗawa ba za ku daina ba saboda haka a lokacin suna watsar annabi amma annabi bai daina ba su hana nan annabi ya kullo ta nan su hana nan annabi ya kullo ta nan haka sahabbai su ma suka yi ta yi kuma haka za ku yi yanzu kada ku sake ku sassauta da faɗin gaskiya in kuka sassauta kun lalace waddu law tudhinuna fayudhinu wallu waddu law tudhinu fayudhinu so suke ku sassauta su ma sai sassauta dole ne ku tsaya ga gaskiya ga dangadan ita za ku faɗi mai mulki ne talaka ne sarki ne ɗan siyasa ne ɗan boko ne matar aure don addinin musulunci ba ya zo ne don ya dace da kowa ba amma ya zo ne don kai ka bar abin da kake ka dace da shi ko da ka ya zo gyara ka ne don haka kai sarki ne kai mai mulki ne kai wane ne kowane ne kai ana nan wata ran sai ka ji addinin musulunci ya yi suka ga wani abu naka abin da ake nema kai ka haƙura ka bar abin ka dawo yadda musulunci ya ce a جاء hadisi sahihi الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله من أبر ya zo a cikin hadisi sahihi wani mutum ya wa manzan Allah wane ne yafi dacewa in nuna wa matukar biyayya kala ummak manzan Allah yace mahaifiyarka qala summa man yace to bayan mahaifiya ta sowa qala ummak manzan Allah ce mahaifiyarka kala summa man bayan mahaifiya ta so wa kala sai ce a bak sannan sai mahaifinka sun ma adinak sannan sai wanda ke biye da mahaifinka waye kanin mahaifinka wane ne babban wanka wane ne ke kasa da shi haka biyayya take da gwargwadon daraja da gwargwadon yadda kuma darajar biyayya take jama'a duk na karanto mana waɗannan nasoshi na qur'ani da hadisi ne don kowa ya san cewa bauta Allah wajibi ce sannan kyautata wa iyaye dole ne kuma yana daga cikin jarabawa Allah raya ka mahaifinka na da rai ko mahaifiyarka Allah ya so jaraba ka ne ka daure ka ci jarabawa shine kana ji kana gani za ka kama hanyar nan sai babanka ya ce karka yi abin da ake so sai ka dawo karka ce kash in ka ce kash to ka lalace wala kulla lahumu uffin wala tanharhuma karka ce kash karka baka musu tsawa hakuri za ka yi wata rana abdullahi dan umar ya zo ya ce na ya ce sai in saki matata neman za Allah ya ce a baka fatallaka yi wa ubanka biyayya ka zai ka sake ta me kake tunani in ya zama babanka yana da yancin ya sa ka saki matarka da ke ɗakinka? me kake tunani game da wanda za ka aure in yace ka ka auro tuna ka haƙura wannan ba tana cikin ɗakinka? ka me yawa kuna da 'ya'ya sai ce ka sake ta to me kake tunanin wadda za ka aure in yace kada ka aura duk wannan ne mana misalin jarabawa ne irin ta iyaye za ka tafi kasuwanci wuri ka ba sai babanka ya ce a'a dawo za ka yi mishi noma dole ka haƙura da wannan kasuwancin ka dawo duk abin da ba ya shafi haƙƙin Allah bane to dole sai ka saurare shi akai Allah madaukakin sarki ya taimaka a cikin wannan aya da aka karanta in ba manta ba Allah ya zargi bani Isra'ila da cewa suna cin zalin marayu haka ne ko su ne ne marayu ibnu kasirin yace wa humus sughar alladhina la kasiba lahum min al'aba kananan yara waɗanda ba su balaga ba waɗanda ba su da ubanni abin da ake nufi da maraici a musulunci shine rashin uba kafin balaga idan da girman ka da balagar balagarka mahaifinka ya rasu kai ba maraya ba ne kawai dai sunanka babanka ya mutu don abin da ake nufi da maraici shine bukatuwa to ɗa yana da bukatuwa ne a wurin uban shi ko ba ko uban fa faɗa likita ne ba yin komai uwar ce take wani abu wannan abin da take akan uban yake don haka rashin uba a halin ƙuruciya shi ake nufi da maraici ba rashin uwa ba ina fata an gane sai kuma miskinai da aka ce bani isra'ila su kyautata musu sai suka koma suna danna haƙƙinsu su wane ne miskinai malam yace allazina la yajiduna ma yunfiquna ala anfusihim wa ahlihim wadanda ba su da halin ci da kansu da ci da iyalansu to kaga miskinai na da yawa a Najeriya kenan a yau saboda yanzu samun wanda yake iya ci da kansu da iyalan shi a wuni guda to wannan a cikin al'umma gaskiya saboda Allah sai an yi ƙuri'a tukuna za a samu ɗaiɗaiku a cikin anguwanni ya ci da su da safe ya ci da su da rana ya ci da su da daddare ya biya musu buƙatar wurin zama da duk buƙatu a wannan yini a wannan mako a wannan wata a wannan shekara mutum nawa ne ke iya haka to duk mutumin da baya iya ɗauke waɗannan larurorin nashi ko na iyalan shi shi ake kira miskini za a iya bashi zakka ya kuma za a iya kyautata mishi da nufin sadaka mana yace wa sayatil kalamu ala hadhihi al asnaf inda ayatin nisa akwai aya wadda Allah madaukakin sarki zai karantar da mu ita a cikin suratul nisa allati amarana Allah ta'ala biha sarihan fi qawlihi a inda Allah za ku ji karar yana cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana to in mun zo wannan wuri za mu zauna za mu ainihin tattauna dangane da ma'anonin waɗannan ayoyi akwai wani kaset da ne a Kaduna yau kamar shekara goma sha biyu da ta wuce ko sha hudu na sanya wa kaset ɗin haƙoƙi yana nan ana so da shi a bidiyon shi da audio shi ka je ka samu sharhin wannan ayar ne a lokacin ita kadai awa uku ne ka je ka samu insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki taimaka to sannan ba ku manta ba a cikin ayar mun ji Allah yana cewa wa qulu lin nasi husna ko ku faɗa wa mutane kyakkyawar magana wato kar ku faɗa musu munanan maganganu ai kallimuhum tayyiban ku rinka musu maganganu masu daɗi wa lulu lahum janiban sannan ku rinka sakar musu jiki يدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر wannan ya hada har da umarni da kyakkyawa da hani ainihin game da mummuna wa'azi kenan hatta a wurin wa'azi kar ya zama wa'azin ka zagi ne bakar magana ce habaici ne fada ne a'a ya zama akwai daɗaɗan maganganu a cikin wa'azinka wajen hani da za ka ya zama akwai kyakkyawan maganganu a wajen hani din kama kana Alhassan al-basri kamar yadda ainihin Alhassan al-basri yake fal min kyakkyawar magana ya ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar kai umarni da kyakkyawa ka hana mummuna wa yahlum sannan ka rinka haƙuri ka rinka dangana da mutane wa ya'fu ka rinka kau da kai wa yasfah kuma ka rinka wafewa wa yaqulu lin nasi husna sannan ka rinka faɗa wa mutane kyakkyawar magana kama qala Allah kuma yadda Allah ya faɗi wa huwa kullu khuluqin husn wa huwa kullu khuluqin hasan Allah magana kyakkyawa ita ce duk wata magana wadda take mai daɗi wadda Allah ya yarda da ita وروى الإمام أحمد الإمام أحمد يروي حديثي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي أتي لا تحقرن من المعروف شيئا ترك ولاك أنت أيك الهيري كوميك أنت أنت شيء أجي أن نقمان تابا ألوك تند مكي مجانا دنجاني دليتي mun karanto wani hadisi annabi yana cewa kar ka wulakanta laifi ko ɗanya kakkare na shi nan kuma annabi yana cewa aikin alheri ko ɗan yara ne kakkare na shi wa in lam tajid falqa akhaka bi wajhin mantaliq idan baka samu wani alheri da zaka yi ba to in ka hadu da dan uwanka ka saka mishi fuska wa akhrajahu muslim wa tirmidhi wa sahahu muslim da tirmidhi ma sun fitar da wannan hadisi kuma tirmidhi ya inganta shi jama'a kun ji ka zuba da wa aljihun ka in zaka fito sallah in ka hadu da wannan ka ba shi ɗaya wannan ba shi biyu wannan ba shi uku duk wannan aikin alheri ne idan ba ka da wannan ka faɗa mishi kalma mai daɗi ya ga sakin fuska tare da kai ko kun fahimci wannan jama'a wannan sakin fuska da kalmomi masu daɗi duk suna daga cikin abubuwan da Allah yake nema da kai mai wa'azi ne kai ba mai wa'azi ba ne musulmi ne kai kuke aiki da waɗanda ba musulmi ba a ofis kar ya zama kullum sai dai ka gaya mai bakar magana ka ce mishi kafirin banza kafirin wofi arnan banza kaɗa moro kirji ka faɗi irin wannan faɗa mishi kalma mai daɗi an yi haihuwa a gidanka kawo mishi abincin suna da sallah ne ka aika mishi abinci lokacin kirsimetin ya aiko maka ka karɓa duk wannan ana so ne ka shimfiɗa mai yanayi ya fahimci kai ba mugu ba ne ba sharri ka zo da shi ba alheri ka zo da shi mun kawo tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa tun da manzon Allah ake mai sharri bai taɓa ramawa da sharri ba me yasa saboda babu sharri tattare da shi mana in kai ma babu sharri tattare da kai duk wanda ya maka sharri kan nuna mishi alheri ana nan zai dawo jikin shi ya sanyi mun karanta tarihin musulunta hamza me yasa hamza ya musulunta abu jahal ne ya haɗu da shi abu jahal ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zazzagi annabi yawa annabi ashar ya mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya ba balle ya zagi bai iya ba balle ya ashar sai ya kyale shi wata mata ce sai ta haɗu da hamza ta ce yanzu yanzu nan ga muhammadu can abu jihar wace mutuncin shi ya zazzage shi to sun su kuma sun gaba ma yan tauri ne isa ya dawo daga farauta ne ma lokacin matar ta haɗu da shi kawai sai juwa sai je tare abu jihar ya samu abu jihar a cikin jama'a yana zaune da ya sallama ba bai wata wata ba zuwa sai ya ɗaga kwari daga kan shi sai ya rafkawa abu jahal ya ce ka zage shi ka ji kabarin mutuwa ke ka zage shi ya san kowaye saboda ya yi addini kaza to ni ma na musulunta tabanin ba ga tsoro ba <laughs> ai da wasa annabi sun ci duka ne lokacin da abubakar saboda babu irin sa abu jahal da umar a tafiyar da irin su hamza ham yana musulunta umar yana musulunta shi kenan musulmi suka samu yanci sai za waɗannan yara da kuke ce yan iska ku daina ce musu yan iska ku dube su ku jawo su ku yi aiki da su ku ana ganin ku da gemu da rauni kowa zai muku iskanci amma waɗannan sun saba duka mutane haka sudda in aka ga sun musulunta ba a ce yanzu suna da haya amma da za ta halatta musu duka na haka ko ba bai Allah ba za a barka ku zauna lafiya sai za ka ga lokacin da Hamza ya zo abin da ya ce mishi kenan dan yawo wa'azi, dan yawo musulunci to ni ma na musulunta ya ka wa Hamza ba abin da aka yi mishi ba ma su ne yan taurin da ake amfani da su ana ta'addanci to ya musulunta umar da ya musulunta shi ne ya tsaya kofar ka'aba yake duk wanda ke son ƴaƴan shi su maraici ya taho duk wanda ke son matar shi ta yi ta kaba mu haɗu da shi bayan duwatsun nan ya ce ni ne umaru ɗan haɗabi duk wata kafar jarida ta ɗauka ya fita kawai sai suka harare suka ce aikin banza aikin wafi amma annabi da abubakar fa a ɓoye suka bar garin haka ake yi tun da ake musulunci ustazai ba a taɓa yin musulunci zallan ustazai ba da 'yan tauri ake haɗa da 'yan daba a je a gyara su ya fata an ba ina fata an bayi ustazai kada da ba ku musulunci da dukkan tuwa za a yi muku saboda an san ku bayan Allah ne Allah ya isa za ku faɗi kuma su dama a zalumai Allah ya isa suke so a yi musu amma dan tauri ba Allah ya isa in aka yi wallahi su ya rama to kamata duk ku je ku kwaso su cikin watan azumin nan ku zo ku yi musu wa'azi su jawo ku ce su daina iskanci su koma makaranta su koma kaza to wannan tsini na tauri yana nan wanda duk aka taɓa musulunci sai kaga sun motsa to sai su yi aiki shi yasa waɗannan mutane manzon Allah bai wulakantar da su ba ba a wulakantar da su jama'a duk inda kuke ku je ku samu area boys ku je ku tara su ku je ku yi musu wa'azi yan baba yan tauri duk ku tattaro su jama'a kar ku ji ana tsine musu albarka ku tsine musu ba tsinanni ba ne yanayi ne ya kai wani sai koma karkashin gada yanayi ne ya kai wani shaye-shaye ku ji tausayin su ku tausaya musu mun daɗe muna faɗin wannan magana a ci gaba da aiki da ita jama'a matasa ne anguwa guda ake zagin su a wani gari jama'a na dura tsakiyar anguwar na je ne musu wa'azi yau bayan shekara takwas ko tara wasu sun haddace ƙur'ani amma da na zo garin cewa ke yan iska ne lalatattu ne ba su da mutunci sun je tsakiyar sun zauna wannan yana sai da wiwi wannan ga wata kulle a gefen shi in ya busa sai ɗaya dalla mai mari ya ce ba ka ganin a karama kallawa na kusa <laughs> haka ake yi amma wallahi tallahi yanzu masallacin tsakiyar anguwar su suke raya shi suna nan suna hadda qur'ani haka ake hakuri ake yi ba an dan iska dukku gyara su duk su sai da umar din nan ba shi dan takarda ba su ba amma suka da suka zama kamar mala'iku ne suna yawo a bayan kasa saboda an yi musu wa'azi Allah madaukakin sarki ya taimaka malam ibnu kafirin yace wa nasaba an ya'murahum bi an yaqulu lin nasi husna ya dace da Allah ya Yahudawa umarni cewa su rinka faɗin maganganun kyawawa da an amarahum bil ihsani ilaihim bil fi'li bayan da Allah yake su rinka kyautata wa mutane a aikace sai kuma yace su rinka kyautata wa mutane wajen magana fa jama'a baina qarafay al ihsan al fi'li wal qawli sai Allah ya haɗa bangarori guda biyu na kyautatawa da na magana da na aiki ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى bil بالمعين min zalika wa huwa sala wa zaka to sa'annan sai kuma Allah madaukakin sarki ya karfafe su da cewa su bauta mishi su kuma kyautata wa mutane sai Allah ya ayyana bautar yace ayi sallah ya ayyana kyautata wa mutane yace a bada zakka ku duba ku gani duk inda masu sarari masu hali suke bada zakka gaba da kiyayya tana sauki duk inda masu wadata ke taimakawa za ku ga cewa sharrori da ke yaduwa a garuruka ba sa yaduwa na haka muna kira zuwa ga masu kuɗin zaria don girman allah ku rinka dafa abinci kuna ajewa a kwararo kwararo watan ramadan ya zo ku rinka kulla abinci ɗanye kuna raba wa mutane suna ainihin zuwa gidajensu suna dafawa kuna da hali kuna cikin rufin asiri ba wai sai ɗanka ya fito takara za ka raba wa mutane ba ba sai kana shirin za ka tsaye da wani takara sannan ne za ku yi ba ku rinka yi shi sai ka ga cewa a wasu garuruka abubuwa akwai ban sha'awa ma'ana mutum ne kullum an san shi da aikin alheri ranar da ya fito ya ce ku zaɓi wani ba ya buƙatar sai ya ba da wani abu rana kama da a taɓa sanin da aikin alheri ba amma an san kana da shi don haka sai jama'a suke tit for tat in kawo ne maka bayan kawo zaɓe ya kusa wani ya wani fiye da naka sai su koma wurin shi saboda dama kai ba a san ka da shi ba Allah madaukakin sauke kyaye sau da aka ku kyautata mutane ku ba su zakka ku ba su kyauta ga lokacin sallah ya zo yau saura kwanaki kaɗan za a hau idi duk yadda aka hau nan da kwana da ashirin da kaza sai ka dine ne idi ka sai a tamfoci kai ta rabawa ka sai shaddoji wa gambari wa gina kai tarabawa ka kawo abinci kai tarabawa mutane Allah zai kare ka daga bala'o'i masu ɗimbin yawa mutane suna fama da ruwa ƙarancin ruwa yanzu cikin watan ramadan ɗin nan ka bi kwararo kwararo kana raba musu ruwa fiye wata ne ruwan sha ne a yi ta gina musu rijiyoyin burtsatse ku fito da kuɗi ku yi waɗannan ayyukan alkhairin kuna da su Allah madaukakin son ke taimaka fa Allah yace wa hudawa wa salata ku tsai da sallah wa atuz zakata wa akhbara annahum tawallaw an zalika kullihi sai dai Allah ba da labarin cewa Yahudawa baki ɗayan wannan umarnin da aka yi musu sai suka yi watsi da shi ainihin ai tara ko huwara a zuhurihim sai suka bar waɗannan umarni a bayan bayan su wa a'radu anhu ala amdi ba'da al-ilmi bihi suna sane da gangan sai suka yi kene suka bar wannan doka illan kalilu minhum sai 'yan kaɗan daga cikin su malam yace wa qad amara ta'ala hadhihi al-umma bi nadiri zalika fi suratin nisa duk wannan magana da muke jama'a tarihi ce muna faɗin tarihin yahudawa ne mu al'umma annabi ba, sallallahu alaihi wa sallam mu ma Allah ya umarne mu da irin waɗannan dokokin a cikin suratul nisa bi qawlihi Allah yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kar ku hada shi da komai idan aka ce ku bauta wa Allah kar ku hada shi da komai ana nufin ku dawanta Allah shi kadai game da ayyukan shi halitta da juya al'amura kisa mutuwa rayuwa komai azurtawa talautawa ba da mulki hana mulki ka yadda Allah mai kawai yake yi wannan shi malamai suka kira da tauhidin rububiyya wato ka yadda cewa Allah shi kadai yake ayyukan da yake sannan in ka tashi bauta ka bauta wa Allah shi kadai ka hada shi da kowa wannan shi ake nema daga gare ka shine ake kira tauhidul ibada tauhidul uluhiyya ka ɗayanta Allah shi kadai wajen bauta mishi sannan Allah yana da sunaye yana da siffofi ka yarda cewa duk duniya Allah bai da takwara Allah bai da sa'a babu wanda yake tsaron Allah ne hal ta'lamu lahu samiyya Allah yana da takwara Allah bai da takwara ko ka ji ana kiran wani da wani suna da ya kama da na Allah ba irin su da ba waɗannan ɓangarori na tauhidi in ka samar da su ka zama cikakken mulmini to sa'annan sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana iyaye kuma ku kyautata musu wa bil qurba dangi na kusa ku sadar da zumunci wal yatama marayu ku ainihin mutunta su ku kiyaye musu haƙƙi dukiya mafi haɗari jama'a daga cikin dukiyar haram ita ce dukiyar maraya in na ya'kuluna ya yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim Wasu wasu sayaslawna sa'ira idan ka ci dukiyar maraya da zalunci tun anan duniya wuta kake ciwo kanka ana jiran kiyama ta tashi ne kawai ka shige ta maraya jama'a ya waje ba a kyautata mishi don abin da nake so ka duba ka tuna lokacin da sallah za ta yi ka ne wa 'ya'yanka ɗinki ka tuna wannan yaron shi ba wanda yake tunanin shi a duniya jama'a kun fahimta shi yasa Allah ya ji ɗan ja'asar Mahmud Adam a Maiduguri ya samar musu da wata structure game da marayu idan sallah ta kusa sai a haɗu ana ta haɗa kuɗi da shabboji to dama bare-bare suna da wata al'ada ta gari babbar gare idan ka haifi ɗa ka sa wa ɗanka sunan shi to takwara nan, to sallah tana yi zai zo yi ɗinki da kai uba da uwar da shi takwaran nashi to ran da harka ta rikice maka ba kai cefa ne ba ko sai ka taho sai ka ce to yau fa ba abinci a gidansu sai ga babbar ya kawo cefa ne ya baka saboda haka wannan abin da lokacin da malam ja'far ya tsara musu sai dai musu ya dauka ba saboda dama ya saba duk sallah zai yi sutura zai yi wa 'ya'yan makwabta da aka sanya wa sunan shi to yanzu aka ce abin da ake bukata duk masallacin nan kowa ya je siyo shabda bi goma shabda bi goma yanzu akwai ta dubu biyu akwai ta dubu uku akwai yadi da za ka je ka siyo shi naira ɗari takwas wallahi jama'a idan aka ce ramadan ya zo ƙarshe ka zo ka ga tsabar suturu dukiya ta kalma da ake tarawa akwai lokacin da za su je su kai ziyara gidan marayu tsarki ya tabbata da Allah sai zama an wadatar da marayun kaf sai a shiga cikin gari laliban marayu tu waɗannan suna daga cikin ayyukan alkhairi ga gidan marayu an zo an yi mana nan kusa amma ku zo ku ga halin da suke ciki in lokacin sabulun da za a yi musu wanka babu kuma duka duka marayun guda nawa ne ba su kai guda hamsin ba ba su kai guda ɗari ba shi kenan gidan marayu wanda gwamnatin jihar kaduna ce a nan gari kuma kenan waɗannan marayun daga jikinmu ne don ba a tsallako da marayun da ke kafancan a kawo shi wannan gidan marayu duk inda ka ga maraya ko mara galihu a gidan na nan zariya ne nisa ba za a je a taimaka musu ba rabiqatul da islami ta zo ta gina gidan marayu ba shi nan a bayan mu mutanen mu suka je suka yi aka ce a kawo sunayen marayu da hotunan su mutane suka yi ta ɗiban hotuna da sunayen ƙarya suna kaiwa ba aka gano shi kenan aka ce a watsar da su ba shi nan sun tashi sun bar gurin a kyautata marayu jama'a wannan muna karanta dokokin ne irin yadda kuka ji mun karanta na bani isra'ila yanzu muna karanta waɗanda suke kan mu a cikin hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce da shi da wanda ke kula da maraya za su zauna a aljanna ka hatai ya ce kamar waɗannan yatsu guda biyu imam malik da ya rawaito hadisin sai ya fassa sai ya ɗaga yatsan shi da na tsakiya da na gefe ya ce haka mana duk wanda ya rike mara ya kyautata mushi kaga yadda za su zauna kafaɗa da kafaɗa to kuma rike mara yana da wahala da kayan mai kaza a cewa ban ba ɗanka in ka kyamun shi kuma ya san garki a ce ya bashi ya lalace saboda ba ɗan shi bane akwai fitina to amma akwai lada nan wal masaki da talakawa Allah ya ce a kyautata talakawa <clears throat> wal jaru bil qurba to ya ku musulmi kun ji mu a tamu dokar sai abin ya karu Allah ya ce makwabcinka da ke kusa da kai wanda ke ga katanga ga katanga ga gida ga gida wajibi ne ka kyautata mishi wal jaru junubi da kuma makwabci wanda ike nisa kuna anguwa daya amma ba layi ɗaya kuke ba dole ka kyautata mishi wasahibu bil jandi da abokinka wanda ke kusa da kai wabni sabulu da mutumin da tafiya ta kama shi guzuri ya kare mishi dole a kyautata mishi wa mana malakat aymanukum haka nan bayinku da kuka mallaka ku kyautata musu kana da bawa muna cewa yanzu ba lokacin bayi bane a'a lokacin bayi ne inda ma dai ba da bayi ne kawai saboda yanayi ya sa ba a da su to amma akwai waɗanda suna rayuwa yanzu a matsayin kamar bayi domin duk abin da yake akan bayi yana kansu akwai mutanen da zaka je ka ga an ɗauke su suna shara a wani gida ko suna girki ko suna wasu aikace-aikace waɗannan mutanen suna ƙarƙashin ikon ka ne ka kyautata musu sannan ku tafi gidajen kurkuku ku gani jama'a a gidajen kurkuku jama'a ana wulakantar da ɗan adam wulakancin da ko dabba bai halatta a yi mata haka a hankalce da a shar'ance ba mutane suna kwana cikin kuɗin cizo cikin kuma mutane suna kwana cikin kwarkwata ba su da sabulun da za su yi wanka abinci bai wadace su ba in ka je ka bincika sai ka ga wani an ɗaure shi wata shida ne amma fayil ɗin ɗaurin ya ɓata don haka yau shekara shi bakwai a gidan kurkuku wani za ka je ka ga naira dubu biyu ce aka ɗora mishi tara me yasa yanzu da watan azumi ba za ka tafi da naira dubu ɗari ba ka je gidan kurkuku ka ce kana so a fito maka da sunayen waɗanda dubu biyu dubu biyar dubu bakwai dubu goma wani yana nan an ɗaure shi ya kai shekara ɗaya yana da mata yana da 'ya'ya suna can iyalan sun watse akan naira nawa akan naira dubu shida ku ɗauki lauyoyi ku je gidan kurkuku ku bincika wani zalunta shi aka yi saboda bai da galibu kawai aka yi mishi ƙazafi aka yi mishi ƙarya duk waɗannan suna daga cikin ɓangarorin da Allah maɗaukakin sarki yake neman a rinka kyautata wa waɗanda aka mallake su waɗanda suke talakawa ne ƙarshe sai Allah ya cike waccan aya wadda take magana akan wannan umarnin ga muminai da cewa inna allaha. la yuhibbu man kana muhtaman fakhura Allah baya son duk wanda yake da takama wanda yake jin isa Allah baya son shi Allah madaukakin sarki kiyaye karshe sai ibnu kasirin yace faqamat hadhihi al-umma min zalika bima lam takun bihi ummatun min al-umam qablaha wannan al'ummar kun ji umarnin da Allah ya mata ko to alhamdulillah sai al'umma annabi Muhammad ta tsayi da bin wannan umarni biyayyar da sauran al'ummomi ba su tsayu da haka ba na'am a cikin al'umma ma ana samun masu yin shirka amma ba su kai shirkar da ake a cikin addinin kiristiyaniti da yahudanci ba a cikin addinin musulunci ana samun masu saba wa iyaye amma ba a samu waɗanda ke saba wa iyaye sun kai adadi da sabawa da cin mutuncin iyaye kamar a cikin al'ummomin da suka gabata ba talakawa suna wahala a cikin wannan al'umma amma ba sa wahala wahalar da suke a cikin al'ummomin da so gabata hakanan marayu da haka muna kiran al'umma akan cewa waɗannan su ne dokoki waɗanda dukkan annabawan Allah suka zo da su annabi Musa ya zo da su Isa ya zo da su fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da su na haka abautawa Allah kada a yi shirka a sadar da zumunci a yi biyayya iyaye a kyautata musu bayan wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya sake ban kaɗo wani shafi dangane da tarihin bani Isra'ila Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum la tusfikuna dima'akum na'am wa iz akhadna mithaqakum la tusfikuna dima'akum أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم masu albarka Allah maɗaukakin sarki yana bayyana mana cewa bani Isra'ila bai mutane ne masu saba alkawari mutane ne waɗanda kaɗai suna bin dokar Allah ne in ta bace da san zuciyarsu in ta saba kuma sai su batta a cikin wannan karatu Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana wasu ɗabi'u na bani Isra'ila shine bani Isra'ila daga cikin Yahudawan Madina kabilan banu Qainuqa da banu ƙuraiba da banu nadir nau'in yahuda ne guda uku su kuma larabawa nau'i biyu ne da aus da hazraj a madina yahudawa daga cikin waɗannan banu ƙaunuka suka je suka haɗa kai da ƙabilar hazraj yahudawa daga cikin ƙabilun banin nadir da banu ƙuraiba suka je suka haɗa kai da aus to idan faɗawa rikice tsakanin ausu da hazraj sai ainihin waɗannan yahudawa da ke goyon bayan aus sai su zo ta rasu waɗancan yahudawa da ke goyon bayan hazaj sai su zo ta rasu to kun ga kenan a fakaice yanzu faɗawa rikice kenan tsakanin ausu da hazaj amma kuma ya shafi ƙabilun yahudawa guda biyu ko guda uku gaba ɗaya na farko Allah ya haramta musu su yi fada a tsakaninsu na biyu Allah ya haramta musu su kori juna daga gidajensu na uku Allah ya wajarta musu in aka samu wani bayahude an kama shi to duk da basu su su je su karbo a nan sai suka saba dokokin Allah guda biyu sai suke aiki da guda ɗaya dokar Allah ta farko da suka saba ita ce Allah ya ce kada ku yi fada iku iku kun ga sun koma suna fada ta hanyar goyon bayan ausu da hazarci Allah maɗaukakin sarki ya ce kar ku fitar da junanku daga gidajensu garin faɗa sai zama a kori wasu daga gidajensu ko daga garurukansu kun ga anan da ya gudu ya yi wa ɗan uwan shi haka doka ta uku ita ce in an kama da ya gudu a wurin faɗa to ku je ku karɓo shi to in aka zo ka gama wannan faɗa sai kuma sai su ce to Allah ya ce musu a cikin littafin attaura su je su karɓo yan uwansu don haka sai su je sai su sa kuɗi sai su karɓo su a nan kaga sun ki aiki da dokar farko sun yaƙi sun ki aiki da doka ta biyu ita ce ne dokar kora sun kori junansu daga gidaje sun yi aiki da doka ta uku to a nan allah madaukakin sarki yana amfani da wannan tarihi ne ya nuna maka cewa ba yahudu ba abin amincewa ba ne saboda dokar kawai yana bin wadda ta daidai da son zuciya shi ne Allah ya ce wa iz akhadna mithaqakum ya ku bani isra'ila ku tuna lokacin da muka yi alkawari da ku ma tasfikuna dima'akum cewa ba za ku zubar da jinin ku ba bawahude ba zai kashe bawahude ba bawahude ba zai fada da bawahude ba wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum sannan ba za ku fitar da junanku daga gidajensu ba summa aqrartu kuka tabbatar mini da wannan alkawari da muka yi da ku wa antum tashhaduna a halin kun da haka domin gashi nan a cikin littattafan ku kuna karantawa Allah ya ce summa antum haula sannan kaɗan sai ga ku kuɗin nan yahuda wannan da muka yarjejeniya kuka tabbatar mana kuka shaida taqtuluna anfusakum sai gashi kuna kashe kanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da junanku daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimakawa wasu akan su yaƙi uwanku ta hanyar yi musu laifi zaluntarsu wal udwan da kuma yi musu ta'addanci abin da Allah yake ishara a nan shine sai ba yahude khazraj ba yahude dan kabilar ainihin banu qainuqa sai ya koma sai yana taimakon aus ko khazraj akan wannan khazraji ya koma ya yaƙi dan uwan shi banan nabir jama'a kun fahimci tarihin nan da kyau ma'ana Allah yana magana akan muzahara abin da ake nufi da muzahara a nan taimakawa wanda yake bare ne a kan yaƙi ɗan uwanka da yahude sai ga shi kuna yin wannan abu ya zalunci da yahude ya kuma yi ta'addanci ya kashe da yahude dokoki biyu kenan kun saba amma wa in ya tukun usara idan kuma ɗan uwanku suka zo wurin ku a matsayin ribatattun yaƙi cewa an kama su a yaƙin da aka yi tufa duhu sai kuma ku fanshe su da sunan cewa wai kuna aiki da littafin Allah sai Allah ya ce wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhu amma fa Allah ya haramta muku ku fitar da su daga cikin gidajensu gashi kun fitar da su Allah ya haramta muku ku yaƙe su gashi kun yaƙe su to kun yi aiki da wani bangare na littafin Allah kun yi watsi da wani bangare sai Allah ya ce afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu nan kenan kuna wadda da wani sashi na littafin Allah kuna kafirce wani sashi na littafin Allah amsa ita ce eh yahudawa suna yi sai Allah ya to fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum babu wani sakamako da Allah ya tattala ga masu aikata haka daga cikin ku illa khizyun fil hayatid dunya sai kaskanci da taɓewa, da wulakanci a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati na ila ashadd al'azab a ranar lahira kuma sai a mayar da irin waɗannan mutane zuwa ga azabar da ta fi tsanani fiye da wadda suka sha a duniya haka yahudawa suke ko kun fahimta da yahudu da da yahudu an haramta musu yaƙi sai ce to ba yaƙi zai da ɗan shi ba yahudu ba amma kai wane eh to ka kawo kuɗi ku yi yarjejeniya duk sanda yaƙi ya same ka to ka zo zai taimaka maka da lokacin da faɗa ya barke tsakaninka da wani shan kuma shi ma wancan ba yahuda sai ya samu goyon baya daga can za ku ganin abin da yake faruwa kenan a lokacin da ake rikici tsakanin iran da iraki a daidai wannan lokaci ƙasar iraki tana samun goyon baya daga amerika ƙasar iran kuma tana samun goyon baya daga rasha waɗannan dukkansu kafirai ne suka goyi bayan waɗannan da dukkansu musulmi ne a fakaice sun koma suna faɗa da junansu kenan ko ba sa faɗa da junansu domin da amerika zai iya kashe ɗan rasha ɗan rasha zai iya kashe da amerika ko an fahimta zama wannan shine irin ɗanyen aikin da Allah yake ba mu labarin mutanen nan sun aikata amma kuma in aka ce musu ba da gude can an kama shi sai su je karɓo shi naka ce me yasa ba ku karɓo shi sai su ce Allah ne ya umarce mu sai a ce da su a Allah bai ce kar ku yi waƙi ba sai su ce a ce me yasa kuka saba Allah bai ce kar ku kori juna daga ƙasashensu ko gidajensu ba sai su ce Allah ya ce sai a ce to me yasa kuka saba yanzu nan kun yadda da wani sashi kun ce wani sashi sai Allah ya ce to sakamakon mai aikata haka a nan duniya shine kaskanci ranar lahira kuma ya koma cikin kaskancin da ya fi wanda yake ciki a duniya wallahu bi ghafilin amma ta'maluna Allah bai rakkana ba Allah bai gafala ba ma'ana Allah yana sane game da duk abin da kuke aikatawa Allah madaukakin sarki yace ulaiikal ladina ishtaraw alhayata ad duniya da akhirah waɗannan mutane yahudawa ba komai ya kai su da haka ba sai dan sun yi cinikin lahira da duniya wato sun yadda su ji kunyar lahira amma ba su yadda su sha kunyar duniya ba shi ne ya kai su ga wannan danyen aiki fala yukhaffafu anhum al'azab dan haka Allah yace ba zai sauƙaƙa musu azaba ba wala hum sannan kuma ba za a cece su daga azaba Allah ba ranar alkiyama Allah madaukakin sarki kiyaye ibn kasir ya fassara wannan aya a inda ya mata bayanai waɗanda bayanan ne na takaito mana a cikin waɗannan karatuttukan namu jama'a bayan duk da waɗannan bayanai gaba ɗaya sai ainihin wato ya zo ya kulle ko kuma ya cika shi wannan bayani da cewa wa zalika abin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta wa yahudawa irin waɗannan dokoki anna ahlal millatil wahida bi manzilatin nafsil wahida duk waɗanda suke bi addini ɗaya jama'a to a matsayin rai ɗaya suke idan kirista da kirista ne to addini ɗaya suke to a matsayin mutum guda suke bai da bai a matsayin mutum guda suke musulmi da musulmi a matsayin mutum guda suke don haka lokacin da kai da yahudi ka koma kana yakar da yahudi kana yakar kanka ne lokacin da ka kore shi daga ƙasar shi ko ka kore shi daga gidan shi ka kori kanka ne haka kai ma musulmi duk lokacin da ka zo kana yakar ɗan uwanka musulmi kanka kake yaka duk sanda ka zo kana korar ɗan uwanka musulmi daga gidan zaman shi kana korar kanka ne كما قال عليه الصلاة والسلام كما يدعى النبي في مثل المؤمنين في توابهم وتراحمهم يبدا مسلمين في كوجن كونا da tausayin juna wa tawasulihim da kuma sadar da zumunci tsakanin junansu bi manzilatil jasad wahid kamar jiki ne guda idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was jikin dan adam yana da kara idan wata gaba tana ciwo a cikin jikin kamar kunne yana ciwo ko haƙori ko ido ko wuya duk sauran ɓangarorin jikin sai su ce su ma zama lafiya bai same su ba ko dai su ɗauki zazzaɓi gaba ɗayan jiki sai ɗauki zazzaɓi ido kuma fa sai ce ba zai yi barci ba saboda kunne ba lafiya idan yatsa ya kamu da ɗan kakkare sai ka ga gaba ɗayan jiki yana ɗaukan zazzaɓi sai kuma ka ga ido shi ma ya kace ya ce ba zai yi bacci ba irin wannan karar da jiki yake wa junan shi ko haka ake neman duk mumini yayi idan ka ji an ce ga wasu musulmi can suna cikin azaba a wani yanki ko to ka ɗauka cewa wannan azabar kana kawowa ga jikinka idan ka ji an ce ga wasu musulmi can sun shiga halin ni'yasu to ka ɗauka cewa wannan halin ya same ka wannan shine dalilin da ke bayyana imaninka amma in aka waye gari ba ka da jin zafin abin da ke samun musulmi to akwai tambaya a cikin imaninka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye bayan da malam ya tattauna wannan mas'ala sai ya ɗan yi tsokaci dangane da inda Allah yake cewa summa aqrartum wa antum tashhaduna ay summa aqrartum bi ma'rifati hadha al wa sihhatihi wa antum tashhaduna bihi summa antum ha'ula'i to sa'annan sai kuma Allah maɗaukacin sarki ya bayyana cewa sai da ku kun zo kuna ainihin wato saɓa wa ainihin waɗannan dokoki kuna taimaka wa wasu ƙabilu suna ainihin cin zalin yan uwanku suna ta'addanci suna kashe su malam ibn kafirin ya ce wallazi arshadat ilaihi al-ayatul karima abinda ayan nan take nuna mana zammul yahudu fi qiyamihim bi amri tawra cewa yahuda Allah yana zargin su gani da yadda suke yi wa attaura mu'amala allati ya ataki dole sihataha waɗanda suke cewa wai attaura din nan a wurin su littafi ce ingantacciya wa mukhalafati shar'iha amma kuma sai suke saba wa shari'o'in da suka zo a ciki ma'a ma'arifatihim bi tare da cewa sun san waɗannan dokokin da suke sabawa Allah ya haramta a saba su wa shahadatihim lahu bi sihha sa'annan kuma sun yadda cewa at-taura littafi ne mai inganci فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها don haka ibnu kasirin ya ce bai dace a amince da yahudawa akan duk abin da za su faɗi dangane da attawa mutum da su kansu kun ga irin yadda da suka mata suna ɗauka abin da suka yadda ne su bar abin da ba su yadda da shi ba ashe yanzu idan ba yahudu ya zai maka hujja da ainihin old testament ba za ka amince ba saboda shi kanshi kawai yana wabbali da abin da ya daidai da son zuciyar shi wala ala naqliha haka nan idan ba yahudu ya ce maka Allah ya ce a cikin littafin shi ba za ka amince ba wala yusaddaquna fi ma yaktumunahu min sifati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa na'atihi sa'annan siffofin manzon Allah da ke cikin waɗannan littattafan nasu ko sun faɗa bai kamata a amince da su ba saboda an san cewa suna bayyana abin da ya daidai da son zuciyarsu ne kawai wa mab'athihi wa makhrajihi a cikin littattafan su akwai tarihin zuwan annabi da inda zai fita to amma tun da mun gane suna sauyawa bai halarta mu sake amintuwa da su akan cewa haka Allah ya faɗi ba wa muhajirihi da inda in yi hijira zai kasance wa da zalika min shu'urihi da wasu al'amura da suka shafi ainihin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama allati qad akhbarat biha al-anbiya kabla. Waɗanda annaba suka faɗi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam karshe ibnu kafir yace wal yahud su yahudawa alaihim la'ainullah tsinuwar Allah iri iri ta bisu ya takata nuna hu bainahum suna ta ƙoƙarin koyi duk wata siffa ne a tsakanin su ta annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wata siffa da kaga sun faɗi to bai kamata ka amintu da ita ba don yana nuna wannan son zuciyarsu ce kawai don ba ba daidai da son zuciyarsu ba da ba za su bayyana ta ba wani haza kala don haka Allah yake sama jaza'u man yaf'alu zalika minkum in ma khizyun fil hayati dunya babu wani sakamako da Allah ya tattala ga masu aikata haka a wannan rayuwa ta duniya sai ainihin kaskanci kamar da karatun muka bayyana da safe Allah madaukakin sarki ya saka su a cikin kaskancin da yake ba za su fita ba sai in sun musulunta ko kuma sun samu daurin gindi daga wani don haka duk inda ba yahudu yake tun daga wancan lokaci ba zai iya kafa gari ba sai dai wani ya kafa mishi shi ya zo ya zauna don haka bayan da aka gama yakin hitler yakin duniya na biyu kasar ingila ce ta zo ta daure musu gindi da kasar america ta samu musu wannan kasa da a yau suka kira ta the land of israel the promised land of the israelis wato wai kasar da annabi dauda ya musu alkawari a cewar su wannan ba su iya samun wannan kasar ba sai da daurin gindin wasu illa da hablin min Allah wa hablin min nas ba zai yi da yahudi ya sake zama lafiya a duniya ba sai in ya bi Allah in ba haka ba sai dai in wani ya samu nan wurin zama amma shi da kanshi ya kafa ƙasa shi wadda zai zauna lafiya har yanzu ba za su iya yin haka ba kusa da zai ɗaga bindiga ya harbi balarabi da ita idan aka aka cire harsashin sai a ga usa sai a ga uk kenan ba shi ya kera harsashin ba ƙasar amerika ce ko ƙasar ingila ta bashi wannan kuma ya sa ƙasar amerika da ingila su kuma sau gama zama lafiya babban masani David Duke shi ya bayyana haka a website safin shi da kullum muke bayyanawa davidduke.com ya ce yaushe ne baturan amurka ko Ingila zai zauna lafiya a kasar amurka ko kasar Ingila ko a waje bayan mutane suna ganin ana kashe su da harsashen ku ba zai yiwu ba don haka duk inda da yahudu yake ba shi cikin kwanciyar hankali duk inda bature yake ba shi da cikin kwanciyar hankali shi kuma don ya daure da yahudu ainihin gindi Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye bayan da ibn kafirin ya kawo waɗannan bayanai jama'a babban malami a sheikh ahmad shakir ya rasu allah madaukakin sauki ya gafarta mishi a cikin ikhtisarin shi da yawa tafsirin ibn kafirin sai ya ce wani mimma yamla'u an-nafsa alaman wa hazana wani abin takaici da ke cika zuciyar duk mai imani da damuwa an sara aksarul umamin lati tantasibu da lil islami ila hadha al-wasf makruh yace abin ta kai ciwo musulmi da yawa a duniya su ma irin wannan siffar ta yahudawa suke da ita ita ce cewa shari'ar Allah suna bin son zuciyarsu ne kawai in aka karanto qur'ani in yi daidai da son zuciyarka shikenan za ka ansa in da daidai da son zuciyarka ba kai tawaye ka zagi malamin haka su ma yahudawa suke waqa'u fi misli hadha alladhi zamma Allahu al-yahud min ajlihi yau da yawa musulmi sun afka cikin irin wannan laifin da Allah ya zargi Yahudawa da shi wa ja'ala a man ya'ifahu khizyan fil hayatid dunya fa man yaf'aluhu ko a cikin muskar ku sakamakon haka musulmin da su ma suke irin waɗannan ɗabi'un Allah maɗaukakin sarki ya saka su cikin ƙasƙanci a cikin rayuwar duniya wallahi jama'a a matsayin mu na ahli sunna mu ba na kafirta saddam amma muna cewa abin da ya samu sabbab ko sakamakon mugun aike shi ne ba na murna da abin da ya samu gabashi amma ya samu gabashi ne sakamakon mugun aike shi abin da ya samu husni mubarak a kasar misra ba na murna da shi amma ya biyo bayan mugun aikin su ne waɗannan mutane guda uku da na faɗi in ka so ka haɗa da na hudunsu shine zainul abidina na ƙasar tunisia musulmi ne ba ma shakka dangane da musuluncinsu amma wallahi tallahi mutanen nan turawa da yahudawa sun yi amfani da su wajen cin zalun musulmi da wulakanta addinin musulunci an kai lokacin da zainul abidin shugaban kasar tunisia wanda fa yana danganta kanshi cewa shi jika manzon allah ne an kai lokacin da ya zayo wasu ayoyi a cikin alkur'ani ce shi bai da waɗannan ayoyi ba ba daga Allah bane daga cikin waɗannan ayoyi akwai ayoyi rabon gado yace shi bai yadda a ce Allah ne ya saukar wa annabi lizzakar mislu hazzil unsayayn ba yace bai yadda da haka ba aka tura manyan malamai waɗanda daga cikinsu hadda alkali abubakar mahamudu gumi daga najeriya cewa su je su zauna da shi su yi shi nasiha maganar allah ce ya ce shi san bai yadda ba don ba zai yarda a ce Allah ya ce a raba gado a ba namiji kaso biyu a bayyana mace ɗaya ba shi wannan zalunci ne don haka da yarda ba mu'ammar qaddafi Allah maɗaukakin sunna ne amma musulmi ne wanda yake shi ma yayi irin wannan shigantaka wanda bata gaza ta zainul abidin ba an samu lokacin da gaddafi ya fito ƙarar cewa shi fa a cikin alkur'ani akwai wasu kalmomi da maganganu waɗanda ƙari ne aka yi da su ba na daga cikinsu sai ya ce duk inda aka ce kul a ƙur'ani ya ce to babu dalilin da za ka zo karanta ƙur'ani ka faɗi wannan don in ka faɗi ba ka bi umarnin Allah ba kul a urzu bi rabbin nas babba ya ce in ka zo karanta kakka ce kul din sai dai kai ka ce a urzu bi rabbin nas don an ce maka ne ka ce to dan me zaka koma kai ma kana cewa kace kun ji hujje shi wannan magana fiye da shekara ɗari shida ta wuce ibn qayyim ya bada amsa a kanta cewa ai shi qur'ani umarnin Allah ne ana so ka karanta shi a yadda yake ne shine bin umarnin mm. ala ayyati hal zargin qur'ani akwai ƙari a ciki ko akwai kuskure a ciki wannan mummunar aƙida ce shi yasa wasu suka rinka kafirta su sannan da bi husni mubarak musulmi ne ya kashe saboda ya tsaye da mulkin shi gaddafi Aswan, saddam musulmi ne ya kashe saboda ya tsaye da mulkin shi suna da ɗimbin yawa akwai ne abokin mu'amar al-batosh yake gaya mana malami ne mutumin ƙasar iraq yau shekara uku mun haɗu da shi muna zaune a makka yace allah ne ya tsace shi kawai. akwai lokacin da kawai saddam hussein ya sa aka zo a kama shi kama shi an je aka kulle shi ya ce darakta na sss ne da ya tambaye shi ya ce kai matanka nawa sai ya ce mata na hudu ƴaƴan nawa sai ya ce ashirin kai sai aka fasa cike fam ɗin aka je aka da ce kai an sake ka saboda albarkacin matanka da ƴaƴan ka ya ce sai daga baya ss darakta ya biyo shi har gida ya ce an ce mu kama ka ne daga nan mu je mu kashe ka sabban ya kashe irin waɗannan da dama akwai babban malami a doktor bashar awad ma'aruf malamin hadisi ne wanda duniya tana ji da shi a ilimi dubi ainihin tarih na ainihin abin nan wane ne yake da suna in kauce تاريخ الإسلام ناس إمام الشرعي لما لين الشرعي duba wannan littafi malamin nan shi ya zauna ya aikin shi mutumin ƙasar iraq ne shi amma har zuwa shekara biyu da ta wuce muna magana da mashhur ina cewa wallahi ba a san inda yake ba ana tsammanin sabban ya hallaka shi shi yasa lokacin da 'yan shi'a suka kifar da gwamnatin sabba tare da haɗin kan amerikawa sai suka koma suna murna wai sun kitar da gwamnatin ahalus sunna sabbin ba ahalus sunna ba ne sabbin ɗan al'ada ne kawai bai taɓa danganta kan shi cewa ahalus sunna ba ba wai duk wanda yake shi ba ɗan shi'a ba ne sai ku ce ahalus sunna ba haka karatun ce ba kuskure ne sai ɗan shi'a suka yi ta murna sun kifar da gwamnatin ahalus sunna amma statistical data shows that ƙididdiga ta nuna cewa malaman ahalus sunna da saddam ya hallaka sun ninka ninkin da ninkin na malaman 'yan shi'a saboda dalili ɗaya dalili na farko dai tukuna ko dalili biyu dalili na farko tukuna shine abin da muka bayyana saddam dai tukuna ba ahalus sunna ba ne don haka malami ahalus sunna bai da wata kima a idan shi dalili na biyu ɗan shi'a matsoraci ne da zaran ya ga zai rasa rayuwar shi abu sai shiru wannan aqida ita suke kira taqiyya malaman ahli sunna kuwa kisa da kullewa da barazana ba ta sa su ji tsoron gawa gwamnati gaskiya shi yasa suka rinka fitowa suna faɗa wa saddam yana kama su yana hallaka su amma in shi a saddam ya kashe malaman su ɗan kaɗan ne saboda lokacin da suka ga saddam ya yi ƙarfi sai suka wanke shawarar kowa ya shiru malaman ahli sunna suka ce ba za a yi shiru ba suka rinka fitowa suna hudubobi suna wa'azozi suna faɗi kai tsaye mutumin nan abin da yake ba daidai bane ba musulunci bane na ka ya hallaka malaman da Allah kaɗai isan iyakarsu wannan malamin a yanzu shekarar shi kusan tamanin da bakwai a duniya amma yana daga cikin mutanen da sabbin ya kama su duk da za a kifar da gwamnatin shi ya ɓatar da shi har yau ba a san inda yake ba to abinda ka kaga ya samu su da su ainihin gaddafi da zainul abidin da wannan husni mubarak wallahi ba komai ne ya kai su ga kai ba sai watsi da addinin musulunci da kuma wulakantar da musulmi ku wannan najeriya kuna ina aka samu wani tsohon mataimakin shugaban ƙasa mai suna atiku abubakar ya barrantar da kanshi daga al'ummar musulmi mulki yayin mulki obasanjo zuwa buɗe mishi fuska lokacin ya ji daɗi yi watsi da dangin shi mutanen adamawa ya manta da su jihar aka zaɓe shi ya zama gwamna daga nan aka ɗauke shi ya zama mataimakin shugaban ƙasa a tsawon zaman shi a mulki yana matsayin mataimakin shugaban ƙasa jama'a na rayu a ƙasar adamawa a kusa da gidan shi amma mafi munin hali da na gani a rayuwata wanda ya bani mamaki shine har ya sauka mulki kwaltar da ta wuce ƙofar gidan shi a fashe take kwaltar da ta wuce ƙofar gidan shi a fashe take idan ka zo za ka wuce da mota sai dai ka sassauta in ba haka ba in ka canja ma yan sanda da ke tsaye sai su harba bindiga sama wani irin hali ne irin wannan bayan da ya barranta daga yan uwan shi me ya biyo baya daga obasanjo obasanjo ma ya wulaƙantar da shi yau ko kana jin labarin shi kafa balogun inspector general of police na obasanjo musulmi ne domin na wulaƙantar da al'ummar shi ya ci amanar mutanen najeriya me ya same shi yau su ba shi obasanjo ya sa an gabatar da shi kotu da an kwa a hannun shi irin ta ɓarayi aka je wata gona tashi aka gano jip motoci jip guda tamanin har obasanjo ne mishi shegantaka yana cewa shi yana da gona amma bai san cewa tasu balobin yana da iri wanda jib take fitowa a gonar shi ba sai da ruwa shigan kaka yake mishi jib guda tamanin a cikin gona yake da waje ya samo iri a wurin ba laifin shi na waje ya shuka jib ta rinka fitowa a gonar shi shi yake mishi san uwan shi ne da warabe amma saboda musulmi ne da ƙarshe farar da shi aka ci mutuncin shi abinda malam ibnu kafir ah, ahmad Shaki yake bayyana mana anan a waɗannan nan. musulmin da ya je ya haɗa kai da kafirai ya kyamaci yan uwanshi musulmi ko ya kyamaci addini ko ya wulakantar da addini ku sa mishi ido kuna nan zai wulakanta a cikin wannan gwamnatin ta goodluck da ake ciki a yau wanda duk yake cikin cabinet in yana son zaman lafiya to na farko sai ya barranta daga mutanen shi wannan shakin minista a cikin gwamnatin nan ya ya ba da kuɗi a garinsu ana gyara masallatai guda biyu ana zuwa aka kai labarin shurin goodluck sai aka yunkurin cire shi menene dalili shine yana gyara masallaci ya yi lokacin da boni haruna ya gwamna adamawa duk wata coci ko a ƙauye take sai da boni haruna ya biyu aika musu da taimako suka taimaka suka gyara cocinsu a yau musulmin da ke cikin gwamnatin cabinet din good luck tsoro suke su fito su taimakawa addini idan har ba ka shan giya to za a neme ka da ka sha Inda ka sha ba kuma za a yi makin ɗinka cikin maganganun da goodluck ya faɗi cewa a cikin cabinet ɗin shi akwai 'yan boko haram ko a ce tun da ba ka shan giya kai boko haram ne don haka duk wanda za a yi reshuffling sai ka ji an cire sunanka dalili shine ba ka shan giya don haka duk wata mashaya yanzu da ta mutu a abuja an raya ta ka je cikin zila ka shiga ka ga ba shagalin da ake sai shan giya sai da ka kowaye kai sai ka sha ta ba haka ba kuma za a cire ka